yanzu dare ne na asabar goma ga watan dulkida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai dare da sha biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu ila maqtalil husaini radiyallahu anhu sanata ihda wa hijiriya wallafan usman bin muhammad al allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da 'yan uwa suka sani har yanzu muna ƙarƙashin ɗaya daga cikin zamunna ne masu haske zamunna da ke cike da albarka da alkhairi da ƙanshi irin na annabta zamunnan da annabi ya kira su da ƙoronul mufaddala annabi ya ce khairun nasu ƙarni mafi alkhairin al'umma da suka rayu kaf to babu al'umman da suka rayu cikin alkhairi irin waɗanda suka rayu a ƙarnin da na rayu wannan abin da nike son ku fahimta ba wai a cikin wannan al'umma kaɗai ba a dukkanin al'ummomi kaf babu wani ƙarnin da ya kai ƙarnin da annabi ya rayu a ciki domin idan ka auna ka gwama ka ƙoƙarin saitawa da sauran zaman annabawa da suka gabata ni na san kai ka san cewa babu wani annabi manzo da yake daidai da girma da matsayi na annabi muhammadu kuma daga cikin al'ummomin waɗannan annabawa manzanni babu wasu jama'a da suka kai nagartan sahabban annabi to kaga wannan khairiya na waɗannan al'umma to ko babu wanda ya kai su an gano wannan da kyau ko? sauran annabawa da manzanni su da jama'a suna da alkhairi irin nasu to fita daga cikinsu su ne khulafa'ur rashidun abubakar umar usman ali to muna ƙarƙashin tattaunawa akan khalifancin sayyidina usman wanda yi wannan khalifanci a bisa shaidan annabi da ke cewa khalifanci ne zai faru a bisa tsarin annabta na shekara talatin sayyidina abubakar ya shekara biyu sayyidina umar ya shekara goma sayyidina usman ya shekara goma sha biyu sayyidina ali ya shekara shida wannan shine a bisa khalif a bisa tsarin annabta shekaru talatin jama'a kuna gane wannan wannan da shaidan manzon Allah yana daga cikin abin da jama'a suka riga jinjinawa na bayyana alamomi nagartattu na fili da ke bayyana manzan Allah lalle shi manzan Allah ne da ya kira waɗannan da Rashidu rashiduna kuma ya nuna komi a kansu sannan ya ce khalifancin da za a yi alamin walin nubuwa ya ce salatuna aman ne kuma su suka yi talatin ɗin cif an gano wannan da kyau duka abin suka yi kenan kuma ba kirgawa ka ya kididige ba haka Allah ya tsara a ƙarshen khalifancin sayyidina usman fitintinu sun taso wanda wannan tashin wannan fitina bata tsaya ba har yau kuma ita wannan fitina ita ce za ta ci gaba har zuwa ran da za a busa ƙaho ma'ana ran da za a tashi duniya kuma kamar yadda muka sani ita wannan fitina ƙyauren da aka banke ta faɗo cikin jama'a shine sayyidina Umar sanda Abu atal Majusi ya kashe shi tun daga lokacin aka karya ita wannan kofar fitina ta afko cikin jama'a jama'a za su ce to ai bayan kashe Umar an shekara shida zaman lafiya yake yi ai fitinan lokacin ake kokarin me yin kwanta da kyankyashe ta a lokacin shekaru shidan nan kwanci aka yi bayan rasuwan Umar shekaru shida na ƙarshen khalifancin saidina usman kuma a lokacin an yi ƙoƙarin an ƙyanƙyashe ƙwan ne aka reni ɗan tsakon a cikin shekaru shida nan da ya girma har ya zama zakaran da ya cara a yau muke jin carin shi a cikin wannan lokaci ne nake son ku duka ku tsaya ku fahimci wannan saƙon kyakkyawan fahimta malam yana mana bayani akan asbabul fitina sababban da suka da wannan fitinar ya ce na farko daga cikin waɗannan sababba abdullahi ɗan saba ne sau don ga kawo da abdullahi ɗan saba iko to shi kenan ba masu wurin fitina ne domin shi ne kan jirgin da ya jagoranci tsiyar domin tsaya mun tabbatar da shaksiya na abdullahi ɗan saba duk da akwai 'yar magana kaɗan da ta rage wacce za mu zo mu yi ta a gaba ba daɗewa don gane da shi ɗansa ba ɗin don kowane abu na aji shi a mahallin shi ne yadda ya kamata mu tsaya mu tunkare shi yadda kowa zai gane ya fahimci inda aka samu gaba mun zo mun tabbatar muku da cewa malaman shi'a na dauri a imman shi'a ma'asumun da suke riyawa sun tabbatar da akwai abdullahi ɗan saba'i to ba za mu jahilci irin abubuwan da suke faruwa ko kuma a ce muna kallo mu kau da kai a kai mu bari a biyo ma mu ta baya a yaudare su ba shi yasa za mu tsaya a yau mu tattauna wata ƙadiyya mai matukan muhimmanci a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami mai wa'azi ko wanda zai tunkaru wannan matsala ya ce zai tattauna ta da kowaye ya kamata wannan ƙadiyyan kasanta domin in ba haka ba sai a zo maka da bage-bage sai a zo maka da rababben tumatiri a ce maka gashi ka je kai miya da shi amma an ka ka sani fa ana ɗauko magana sai ka ce mun san da ita ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake domin 'yan bid'a daga cikin 'yan shi'a ba su sha bamban da sauran takwarorinsu 'yan bid'a na sauran aƙidu ba duk abin da ya zama an ɗiba an tantance cewa mai guba ne raɓaɓɓe ne mara kyau ne aka je aka zubar a bola shi suke bi suke zuwa su kwakwaso sai a zo majahili da shi kan manta da abin da karanta a jiya sa abdullahi ɗansa ba sun yi ƙoƙarin tara makirci ne suka mai da shi wani irin guba da suka fesa shi gawa jahilai da masu raunin imani duk inda wannan aƙida ko wannan da'awa ta saba'iyya za ta samu gindin zama cikin kowace irin jama'a ne waɗannan su ne kayan aikinsu jahilai da masu raunin imani in baka tabbata jahili mai raunin imani ba ba ta yadda za a yi irin waɗannan abubuwan da ake kawowa wala ka iya sauraren shi ballantana ka ɗauke shi ma ba zai yiwu ba shi ku riƙe wannan kalmar kun gani an kira su da aubashin nas za mu zo za ku ji ditsiyan da aka tabka har cikin jamal da siffin da sauransu kaf na ga waɗannan su ne ana ganewa yanzu abubuwan da ke faruwa a cikinmu sai mu tsaya marka aunawa wai suwa ne suka zama kanwa uwar gami na duk waɗannan fitintinu da waɗannan rigingimu da irin waɗannan matsalolin kaga ba su taba raba ɗaya biyu ko dai kaga yan jahili na sanar da sarki ko ga mutumin da shi ba jahili ba ne amma yana da raunin imani ta fuskan son zuciya ta fuskan neman kuɗi ta fuskan neman mukami ta fuskan neman mata da duk waɗannan abubuwan raunin imani ke haifar da wannan za ka iya cewa to ai wani malami ne na je na jan baƙin larabci na fassarawa a ƙila in ba malami a wajen ne amma malami yana ji sai ce wancan jahilin ku je ku hana shi amma kai da yake dudum ne ba za ka fahimci shin ya ya ya ya ne ba an gano wannan da kyau ku misali kafin mu ci gaba a wani littafi da aka rubuta na adabin hausa mai taken karamin sani kukumi din ina son ku gane akwai wanda za ka ji suna jan kalmomin larabci suna fassarawa jahili dudum in ya ji zai ce ka'a ya ji malami idan malami ya ji shi zai ce in akwai wani nashi a kusa a gaya mai kai ya kwanta bacci ya sake musulunta don shi ya ji kalmomin rudda sun fi sittin gani ko wanda ake ba da labarin shi aka ce kai yi mutumin nan ba da iya turanci ba saboda shi buyi-buyi ne na baturi yana ma abokan shi fadin kirji da nuna cewa shi din nan dai to cikakken masani ne inda turanci ne daga kan shi to an kare ana ta tsoron shi ina ta barazana unguwa rannan sai wani ya je sai ya samu a gonan shi ya ɗibo alayyahu sai ya zo da wannan alayyahu zai da shi mai kurun turanci ne zo da alayyahu sai wani shi kuma ya dan ji an dan gaya mai kalmar turanci ɗaya biyu uku da ya gani sai ce wani how much alayyahu kenan ku ya ce yanzu in ban da renin wayo da wulaƙanta wahalar mutane da tsabar rashin ta'e da irin naka wani a ce alayyahu na ne za ka taya shi da how mun gane wannan da kyau yanzu waɗanda suka rika cewa a baya ya iya turanci ya ƙware ya goge a wajensu shi bature ne yanzu a wajen ku da wanda ya ce ma'alayyahu hamad shi wannan ya sunan shi kun gano wannan to mu koma ƙaramin sani mutum uku ne suka tafi wani gari aikin da suka tafi shine neman ilimi sun bakkarinsu saboda su tafi rihila na neman ilimi da suka je kuma ba abin da suka je koyewa sai turanci ɗaya da ya shiga makaranta malamin shi ya karantar da su wai a tare sai ce shi gaskiya ishe shi kaga duk garin ma ba wanda ya san ma'anan wai a tare sai ni ina ya zance shin kasuwa na da shi ɗaya kuma sanda ya shiga nasu ajin sai malamin ya masa darasi ya bayani a kan cewa i think is better ya ji wanda ce kai in na tafi da wannan garinmu na zama babban bature hidima ma za a rika mu na uku kuma a nasu ajin sanda ya shiga sai ya ji ana sharhin fighting for money yaga a in na tafi da wannan garinmu to masha Allah duk darajar da nake nema a ƙarƙashin ta zan samu suka haɗa kai suka ce to kun ga ilimi ya samu kuma abin da ya kamata shine mu koma gida mu ci gaba da karantar da waɗanda suke baya kaga ba wanda ya san wannan in ba mu ba da kan hanya suna tafiya sai suka gagawa an kashe ta a bakin hanya suka tsaya ta ajabi suna sallallami suna mamakin cewa yanzu jama'a duniyan nan ba a tsoron Allah yanzu wani bawan Allah mai yayi aka kama shi aka kashe shi suna cikin wannan taraddadi tarabbabi sai ga motar 'yan sanda ta yi faki ɗan sanda na farko yana yi tsalle ya sako, sai daka masa tsawa ya ce who killed this person who killed this person sai wancan ɗaya daga cikinsu sai ya zumbar ya ce we are three kaga jumla mufida jumla ta cika cif a nan who killed this person we are three al'ikirar aula mina shuhud sun yi ikirari ba a neman shaida ɗan sanda sai ya ce mishi a'a because of what kun kashe shi don me na gaba sai ce a'a fighting for money kaga exhibit ɗin kenan Ku gano wannan ana neman dalilin da aka yi kisa fada ne kan me kan kuɗi kaga ya tabbata dama kuɗi na sa a yi mai lalle kuɗi na sa a yi kisa duk wanda ya sa san kuɗi zai iya kisa wanda ya sa san mukami zai iya mai don za su iya yiwa na ukun ba zan faɗa ba mun gano wanda da kyau ko sai ɗan sandan ya girgiza kai ya ce to za mu tattara kuma kai ku jail za ka bi gidan yara a rufe ku na gaba yau lumfasa ya ce i think it's better yanzu gaga me ya kesa shiga cikin kukumin bala'i jahilci ko ilimi a ilimi ne ilimi ne ya zama mai ɗan ƙarami jama'a mun gane shi ne abinda za mu tattauna a nan kar ya zama mun kukunce kan ma inda ya kamata mu yalwata zance ba mu yalwata shi sai ya samu mai yanzu misalin wannan shine misalin wancin a ɗaya littafin adabin hausa mai muda da hammata na ɗin nan an zo da manya-manyan littattafai ce a kawo da su su da ka nasi duk inda ka ji karatu da ka to an saki layi ana neman jahilai ne da masu raunin imani su sa baki Allah ya kyauta gaban da za mu tashi ya jama'atul musulmin yunkiru jama'atun mina shi'a al-mu'asirin an samu 'yan shi'an zamani na yau suna musu da inkari wa ba'adu man yuntasabu ila sunnati da kuma wasu da ake danganta su ga sunna kuji wasu da ake mai danganta su ga sunna yanzu wannan kalmar duk ba wushe in ya ji ta ya san su waɗannan ahalu sunna ne ana danganta su ne amma laisu min ahali sunna su ba ahalu sunna ba ne daga ciki ya ce minal kutabil muhdathina akwai waɗanda suke 'yan bana bakwai ne 'yan karambani gayyan wai a ɗin can suka ɗauki littattafai suna mai suna rubuce-rubuce su ne alkutab muasirin yan bana bakwai a harkan ilimi tun ba su nuna ba sun ƙone su ne wanda bahaushe yake cewa yan masara ana goyonsu suna gemu an gano wannan da kyau ku yau yau uwo shi ta tsuguna ta haife shi amma ya ce hammatan shi na wari a kawo mai roll ya shafa shi ya balaga ita ba ta sani kun gano wannan da ke ku su ne waɗannan da ake danganta zuwa ga sunna to da waɗancan 'yan shi'a na zamani da waɗannan 'yan karambanin ahalus sunna suna inkarin wujud ibn saba cewa ba ma Ibnu saba to hikiman kawo maka wannan an dire maka bayanai a baya cewa malaman shi'a sun tabbatar akwai Ibnu saba har ma suna tsini mai albarka kana zuwa kai wannan magana sai waɗannan 'yan shi'an zamani sai su je sai su ɗibo wannan tarkace a bolan bida'a sai su taho da shi su ce ga shi 'yan sunna ne 'yan uwanka sun ce ma ba shi sai ka ce wannan ai yunta sabu ila sunna ne walai su min ahali sunnati haƙiƙatan ba su daga ciki wasu alkutab almuhudathina ne 'yan bana bakwai ne wanda ba su nuna ba suka ƙone suka rubutu da jahilci dama irin ku suke nema masu duhun jahilci da kuma raunin imani su kwashe ku su jefa ku a cikin burgaminsu kun gano wannan da kyau jama'ar annabi Allah ya taimake mu waɗannan ɓangarori guda biyu na takadarai su za mu tattauna su a nan kafin mu shiga cikin abin da muke son mu shiga da kyau abin da kusan duk wani wanda yake son ya hasaso inda nake son kai ku shine in ka ɗauko goron dukan shi'a to ko ta ko ina ka kai duka ba za ka yi kuskure ba don ka kware dama da hagu duka ke kai kaiwa mun gano wannan da kyau ko yanzu ɗan shi'a na ɗauko bai yadda da ɗansa ba ba sai ka ce ta ai mun san ko ina kake ai suwa ne suka faɗa kuma su ɗin suwaye idan suwana a shi'a suna magana ai suwana kun ce a ahalus suna ne sai mu ci a waɗannan tarkacen ku ne ga yin tsiya ne ƴan uwanku ne amma in kun ce namu ne su sun isa su magana irin suwana da wane da wane a suna suna magana misalin wannan misalin fa a ce masinja ne a ƙaramin hukuma a can wani ƙauye a wata makarantar noziri wani shugaban ƙasa na magana yana magana me zai ce noman yalo ne kun gano wannan da kyau ku? an zo ana tattauna matsalan tsaro na ƙasa ya sha ah, shi yana ganin kawai wannan abin ba daidai ba ne in aka ce wannan a kama shi a tsare shi an ɗaga shi in ma aka waiwaye shi duk abin da aka yi mai kamata ya aime a ci gaba da magana kawai in yi matsa ne da Allah malaye shuru an tashi kayi magana an fahimci wannan da kyau ku to irin waɗannan mashirmantan kenan amma cin da akwai wawayen da ke zuwa su buɗe kwandon sharan kazantan bida irin wannan su ɗibo kuma cikin jama'a akwai nau'in mutanen nan biyu akwai jahilai akwai masu ronin imani an gane kuma su ne mabiyan kowane na'ik duk wani mai kururuwa su ne mabiyan shi an gane to dole ne ma an karar da ku don kasu mamaye ku Allah ya taimake mu mala ya ce almunkiru na wujo da abdullahi bin saba min alfariƙai ne a ɓangarorin guda biyu jahilan ahalus sunna da 'yan shi'an zamani da suke inkarin samuwan ibn saba na farko almunkiru na liwujo da abdullahi bin saba min ahalus sunna wa man hasaba alaihim daga cikin waɗanda suke inkarin cewa ibn saba babu shi suna musun samuwan shi waɗanda ake ganin wai ahalus sunna ne da kuma waɗanda aka lissafa ma ahalus sunna a cikinsu an gane wannan misali yanzu 'yan boko haram ahalus sunna ne amma in ka je wajen 'yan ɗari ko ka je wajen 'yan shi'a suna lissafa 'yan boko haram a cikin wa wa man hasaba alaihim an lissafa musu amma a cikinsu suke yanzu mu musulmi 'yan arewacin najeriya muna ɗaukan 'yan boko haram 'yan uwanmu ne musulmi ne 'yan cikinmu ne muna ɗaukan wannan amma idan ka je kudancin najeriya suna lissafa 'yan boko haram suna daga cikin musulmi na farko-farko ma ka yi sa ce kai ma shi ne haka ne sau da lissafa maka da su don a lokaci ɗaya su 'yan boko haram suna kallon kai arne ne gara ojuku da kai shi sai yana kallon ojuku sai mai sallama ya wuce kai kuma ya dana maka bom kuna fahimtar wannan amma wanda bai sani ba to sai ɗauka ai duk tafiyin kuda shi ne ku fahimci kalman wa man hasaba alaihim da wanda aka irga masu Allah ya kyauta daga cikin waɗannan da aka irgo su cikin gayyanmu wanda muka ce a kai kasuwa akwai a doktor taha hussein doktor taha hussein digiri ɗaya biyu uku duk ba musulunci yi su ba an gano wannan da kyau ko amma bari ka ji ka tobaran da yayi shi sa ba a gane ilimi ba a gane addini ba a gane wanda yake kan daidai da lissafin digirori nan na gaya muku ita digiri fa ana yi ne don mutum ya samu cin abinci kawai an gano wannan harkar sana'a ce in baka fahimci wannan ba za ka wahalar da kanka harka ce ta sana'a yanzu diploman ka ka zo neman hanyar sana'a ne ko ba hanyar sana'a ba ne in kuma ba shi ba ne da allah ga gama a ce je ka allah ya saka maka kwalin ba za a baka ba za ka ce an me wannan kwalin da za a baka daidai yake da askan wanzami kamar wanzami ne ya zo askin suna sai a ce ina aska ya ce ya baro ta gida zai iya yi ko zo ka ce a ce babu ko manomi ne je kasuwa babu garma ba fatanya daidai kai ne ka je ma'aikata a ɗauke ka aiki a ce idan takardun ka gaje ba su za su baka kayan sana'anka ne amma ka ce za ka auna ilimi waiwa na doktor lalazi sadaha hussein suwa abu abu rayya duk za ka ɗauke su a matsayin malami amma shi ɗanu ne duk za ka zo ka je su ya shi ɗaha hussein ɗinnan ya yi littafi mai suna fajirul islam duhal islam zuhurul islam ban da ɓata musulunci a ciki ba abin da ya yi in ga karanta sai ka ɗauka baƙin ba yahudi ne ya yi wai asaban musulunci hantsin musulunci a zahar ɗin musulunci ya ɓata zamanin annabi ya ɓata zamanin tabi'ai ya ɓata zamanin da ake ciki yanzu ya gurbata su gaba ɗaya kai ka ce karan farotan arnami amma kuma dakta ne shi sa wannan kalmar na doktor ita nake son ta daina yaudarin ku an gano wannan kamata yadda ɗan boko yake zuwa boko in aka ce mai dakta in ka same shi da gaske daktan ne an gano wannan a ce dan boko ya je ya koyi likitanci ko ya koyi hada magani ko ya je ya koyi accountancy ko ya je ya koyi wani abu in ka same shi ya kware a wannan fil din in yana magana ko yana rubutu dole ka jinjina mai haka ne a musulunci haka ne wallahi sai yan kaɗan a cikinsu mafi yawancinsu ma ba su san ma abin da ake yi ba a fil ɗin da ya je kananta yana fara magana sai ka ji wani ɗan firamare ya ce Allah malin yi shiru sai ka yi badakta ne ya ce Allah sarki to ci gaba Allah ya kyauta to duk su ne irin waɗannan malai ce kifo taha hussein ala ra'asul kitabil na shakka ko fi wujudi ibn saba bal wa ankaruhu Ɗaha hussein yana tsaye a sahun farko cikin waɗanda suka ƙirƙiri magana da ke shakkakar da cewa lallai babu wani mutum da ake kiran shi da ibn saba suka inkari gaba ɗaya ka duba littafin shi mai suna alfitnatul kubra mun gano wannan da kyau ku da ya zo magana kan usman a nan ya zuba wannan guban gaba ɗaya a shafi na 132 da kuma littafin shi mai suna ali wa banuhu sai na ali da kuma 'ya'yan shi a shafi na casa'in a nan da ya zo waɗannan bayanai sai ce ba wata shaksiya ibn saba kwata-kwata ma ba a yi ta ba idan yanzu idan muka ɗauko muka gwamo wannan maganan tashi da maganan malaman shi'a daga cikin imamansu ma'asumai da suke tsine ma ibn saba sai mu ce yanzu waɗancan ma'asuman suna tsine ma babu kenan yanzu da ɗaha hussein da waɗancan malaman shiya al-ma'asumuna waye malami waye jahili kakku ba da ansa sai mun zo kan yan shiya za su bayar da bakinsu Malam ya ce wa yasrahu ɗaha hussein ɗaha hussein da babban murya yake cewa bi inkarihi libn saba fi kitabihi ali wa banuhu da yazo inkari dangane da ibn saba a cikin littafin shi mai suna ali da kuma 'ya'yan shi qa'ilan ga abin da yake cewa wa qallu ma yadullu alaihi i'radul mu'arrikhina an saba'iyya wa an ibn sauda fi harb siffin malai yake cewa mafi karancin abin da malaman tarihi za su yi shine su faɗi cewa ba a da labarin saba'iyya ko ibnu sauda ibnu sauda shine abdullahi dan saba da har yanzu Za mu zo mu ji a tarihin shi me yasa ke ce mashi ibnu sauda gaba ɗaya ba su kawo maganin shi ba kwata-kwata a lokacin yaƙin mai jamal da kuma mai siffin wannan wani makirci ne da 'yan shi'a da irin waɗannan alkutab almu'asirin suke yi in baka zauna gaban malami malami ya ma bayani ba sai a saka ka a cikin kwandon shara in ka karanta tarihin jamal da sufin ba labarin Ibn saba kwata-kwata sai ka ce me yasa sai a ce maka ai abin da yasa abin da yake nema ya samu don dama so yake haifar da rudani a cikin musulmi kuma ya haifar inda musulmi suna yin rundunoni su je su yaƙi ƙasashensu na arna a nesa yau musulmi ne suke rundunoni suke yaƙanwa junansu ba ka ƙara jin labarin shi yanzu mai yiwa wanda ya ba da wannan ansan ko diploma bai daita amma ga dakta ya kasa warware ta hata zama mashi matsala yana ganin ya rubuta ta a littafi ya ci kasuwa an gano wannan dama manufan shi kenan kawo misali ka ce wai ina 'yan bangan siyasan da aka rika yawo da su kwararo kororo a ba a bukatar sai da 2019 su dawo an ci kasuwa kasuwan ta yi mai ta watsi ba za a ƙara neman su sun zama 'yan jagaliya allah ya kyauta mahala ya ce an na amra saba'iyya wa hum ibn sauda kaga al'amarin aƙidan nan ta saba'iyya da kwamandan aƙidan ibn sauda inna ma kana mukallafan manhulan kawai an ƙirƙira ne kad ikhtara bi akhirihi hina kanal jidal baina shi'a wa gairihim wai zama aka yi aka ƙirƙira lokacin da matsala ya faru tsakanin shi'a da wasunsu min al islamiyya na rigingimun da ya faru tsakanin ƙungiyoyin musulunci a rado husumu shi'a masu fada da shi'a sun nufi an yadkhulu fi usuli hadal mazhabi ansuran yahudiyya wasu shigar da wani rabo na yahudanci a cikin al'amarin shi'anci domin ya zama mahangurɓa ga 'yan shi'a cewa ai kwamandan ma da ya ƙirƙire kuɗin shi'a ne wai kaji wai dalilin ƙirƙirar ibn saba imanan filkai da lahum kawai don nufin yi ma shi'a makirci wanne liminhum da kuma kwanta-kwantan kwantar da su aka zauna aka kirkiri matsalan ibn saba ba ta aka zo da ita kun gano wannan yanzu mai karamin ilimi sai ce to kai ɗaha hussein abin da muke nema daga wajen ka kawo mana dalili ba su rutu ba yanzu abu abdullah daga cin imma na shi'a ajiye muka je na tsine mai albarka haka za ma ku zo ku ji wasu malaman nasu a gaba to kun ga in sun tashi ɗaukowa bai wuce su kawo maka magana ɗaha hussein ba ta ce ahalar suna ne sai mu cewa ɗaha hussein ɗan shi'a ne amma wanda ya ɗauko rigan ahalus suna ya sa amma ba ahalus suna ba ne an gano wannan misalin haka sai ka ce misalin 'yan boko haram ba su da alaka da ahalus suna kwata-kwata amma in sun tashi faɗin sunansu su da kan suna cewa mai jama'atu ahalus sunnati me lidda'awati wal jihadi ba wata ƙungiya da ake kafawa a duniya da sunan jihadi ba ta ba wannan kwata-kwata bid'a ne annabawan Allah gaba ɗaya sun zo da'awa ne abu Allah an gano wannan da kyau ko sun zo da'awa abi Allah jihadi kamawa take yi amma ba a kafa wata kungiya ce wai kungiya ne ga ta an kafa ta wai aikin ta yin me in jihadi ba wannan a musulunci kungiyar yan bid'a daga cikin khawarij suke wannan babu sam annabi bai kafa wata kungiya sun da kungiyar jihadi ba in banda kafirai sun rika tsokanan shi da ai fada ai fada da bai fita aikin kare shi ba jama'a kun gano wani da kyau ko amma mutumin da ya zama jahili ful ya zama mai raunin imani kut ma zai fahimci wannan magana da nake faɗi ba amma in muka nutsa cikin karatu wannan kai tsaye ma zai gane inda aka samu gaba ba kama ƙungiyar jihadi a musulunci kwata-kwata bida'a ce wani yanzu har gaban shi ya faɗi ba bida'a ne kwarai da gaske me yasa dan baka sani ba ne. amma ka zo za mu sanar da kai a hankali za ku zo ku ji da suka haɗo ƙungiyar jihadi sahabbai wani irin abu suka fuskance su da shi jahili da wanda bai fahimci ilimi ba zai iya ce maka a to ya rundunan badar ya rundunan uhud ya rundunan kaza sai ka ci a wannan rundunan kare kai ne an gano wannan da kyau ko ba wasu sun koma sun shiga daji ne sun zauna aikin su kenan kai mai sana'an jihadi <laughs> ba haka yi <laughs> mun gano wannan da kyau ko mun kwashe jiki mun bar gida da iyalanmu mun tafi mai jihadi a ina a daji kuna kama shanun mutane da 'ya'yansu da matansu kuna fasikanci da su da sunan jihadi dama abin da annabi da sahabbai suka yi kenan laiki ya mutum na biyu daga cikin waɗanda ake lissafa ma ahalus sunna wai nasu ne akwai doktor ali sami na sham wa huwa ya'ati ba'da taha hussein shi ya shi ne bayan taha hussein fi inkari hili shakhsiyyat ibn saba shi ma yazo yana kokarin inkarin cewa babu wani mutum ibn saba wa atibarihi shakhsiyatin wahima yake cewa kawai rudani ne kawai ba wani maganin ibn saba raje kitab nash'atul fikr al falsafi fil islam kaje ka duba littafin shi mai suna nash'atul fikar al-falsafi fil islam a juz'in na biyu shafi na 38 zuwa talatin da tara a nan ya rika faɗin waɗannan maganganun da ka ba dalili ba komi cewa babu shaksiyan ibn saba to maganganun waɗannan takadaran da sauransu da za mu zo za mu kuji su ne wanda 'yan shi'a na yau suke ɗibowa sai su ce ba gashi an ce ba ibn saba na uku الدكتور حامد حنفي داوود وهو الذي تأثروا بكتابات الشيعة yana daga cikin wanda shi ma ya tasirantu da rubuce-rubucen 'yan shi'a haula shaksiyyat ibn saba dangane da al'amarin ibn saba fa an kara wujudiha yawaye gari yana inkarin ma ba wata magana saba'iyya ba wani mutum wai da ake kira da Ibn saba ko Ibn sauda duk wannan hayaniya ne inda وذلك عندما قام بكتابة المقدمة bi kitab Abdullahi Ibn Saba wa asatirun ukhra da yazo zo yana rubuta wani littafi mai ɗauke da wani irin shimfiɗa da sharan fage ga littafin littafin mai suna abdullahi Ibn saba wa asatirun ukhra wai abdullahi ɗan saba da kuma wasu tatsuniyoyi abin dariya a nan ya nuna yana inkarin sam ba wani ibn saba wa min dimni ma kala ma ce cikin abin da shi doktor hamid hanafi dawud ya faɗa ya ce wa akhiran surruni an a'lana ijabi bi hada safar jalil ya ce hakikanin gaskiya dole in bayyana abin mamakin da ya ɗauki hankalina ga wannan littafi mai daraja da sahibihil allamatul muhakkik ga wanda ya rubuta littafin babban malami mai ta haƙiƙi a sayyid murtadal askari shine mai asalin littafin murtadal askari wani kasurgumin bajijjigin 'yan shi'a ne shine wai wannan hamid ɗin ya ɗauki littafin yana mai muƙaddima ya ce abin ya ƙayatar da shi amma ra'ayuhu fi abdullahi bin saba ya ce ra'ayin wannan marubuci ɗan shi'a dangane da abla ɗan saba fa'audahahu bi ƙaulihi ya zo ne fito da shi ƙarara a inda yake cewa wala Allah a azamu hadil a haɗa a tarihiyya mai yiwa kurakuran da suka faru a tarihance allati aflatat min zimami ha'ula'il bahisin wanda wannan kuskuren ko bin abin da yake daidai ya sibice a matsayin linzami a hannun malamai na wannan zamani masu bincike wa ghamma alaihim amraha kuma al'amarin ya rufe masu ya tuɗe masu falam yafqahuha bas iya ganowa ba wa yaftinu ilaiha hadhihi al-muftarayat ta yadda suka kasa ankarewa da waɗannan ƙarerai allatif taraha ala ulama shi'a wanda aka riga kirkirin waɗannan ƙarere ana ɗibga su kan malaman shi'a hina laffaƙo alaihim qissata abdullahi ibn saba yayin da aka ƙirƙira masu tarihin wani mutum abdullahi dan saba fama laffaquhu min qisasin kamar yadda akwai labarai da kisoshi da yawa wanda ba faru ba aka riga ƙirƙira ana tuttura ma 'yan shi'a ba nasu ba ne abin da yake son ya ce malaman tarihi da suka zo suka tabbatar da akwai abdullahi ɗansa ba wailin zamun daidai ya kubuce masu duhun jahilci ya rubto masu ta yadda suka kasa ankarewa da wannan ƙissa da labari na karya na ibn saba har suka ɗiba suka rika cuccusa shi a cikin kayan shi'a suna cewa abdullahi ɗan saba da taɓargazan shi dinna shi'a ne kun gano wannan da kyau ko yana ƙoƙarin ya musa babu shi ne kwata-kwata yanzu kaga riban da za mu samu a nan shine waɗannan takadaran wannan aƙidan na musun abdullahi ɗansa ba sun samo ta daga sunna ne koko daga shi'a don kar an jima a zo maka da su kuma akwai wasunsu da yawa wannan alasabilin misal ne ka duba littafin a jiz'in farko shafi na 18 har zuwa shafi na 21 wa dimni kitabihi har ila yau ya saka wannan magana cikin littafin shi mai suna a tashayyo zahiratun ɗabi'iyya fi itsari da'awatul islamiyya sunan littafin kenan a shafi na sha takwas shi ma yi wannan magana idan ahalus suna suka zauna ba sa bincike suka zauna ba sa karatu karatu mai zurfi sai a zo a mamaye su akan abin da ya kamata su san shi tun sanda suke koyan alifin ba'u ban san shi ba ko ba za a shiru kan wannan abun ba sai an bayyana jama'ar annabi kun gano wannan da kyau kila ma maki a baya sanda kake ta magana akan abla sa ba ba ka taba jin akwai wasu takadare da ake lissafa ma ahlus sunna su cewa nasu ba ne da suke wannan inkarin to ya ka sami ilimi ko wannan muka tashi karatu yayi daɗi. na biyu almunkiruna liwujud ibn saba min shia ga masu inkarin cewa ba wani ɗansa ba daga cikin 'yan shi'a wani su ma cin danko haddasa me eh. ce yar al'alimu shi'i al'iraqi muhammad hussein kashif gita daga cikin manyan malaman shi'a na ƙasan Iraki mai suna muhammad hussein kashif gita yara anna abdullahi bin saba laisa illa hurafa. wai al'amarin abdullahi ɗan saba hayaniya ne kawai wada'aha ashabu samar mutane waɗanda suke labarai irin su ruwan bagaja irin su magana jari irin su dare dubu da ɗaya kawai suka ƙirƙira kawai suka kawo walmajun da kuma wasan kwaikwayo fi ayyamin daulataini a lokacin da waɗannan dauloli guda biyu suke da ƙarfin mulki al'amawiyya wal abbasiyya wai lokacin mulkin banu umayya lokacin mulkin banu abbas saboda waɗannan sarakuna sun yi adawa da 'yan shi'a matakan adawa wai a zamaninsu ne aka ƙirƙirar labarin ɗansa ba aka faɗi walgarib malami wannan taliki ya ce abin mamaki da za a samu malaman shi'a suna faɗin irin wannan magana musamman ma muhammad hussein kashifil geta an yadhkura zalika ba'da atirafihi bi anna kutubi shi'a al shi da kanshi ya yadda littattafan shi'a na dauri katta rajjamar li abdullahi bin saba sun kawo cikakken tarihin abdullahi dan saba wa annaha kanat tal'anuhu kuma ba su tsaya ga kawo tarihin kaɗai ba sai da suka rika tsini mashi albarka to ya zabi da wannan kuna tubka kuna warwarewa Allah ya kyauta wannan rudanin na farko daga cikin malaman shi'a da ke ganin babu abdullahi ɗansa ba shine muhammad al-hussein kashiful gita fi kitabihi asulu shi'a wa usuluha a shafi na 61 yake cewa ala annahu la yastab'id an yakuna huwa ay abla ɗansa ba wa majunu bani amir yace kaga ba za mu ga abun mamaki ba in ma muka ce babu wani mutum da tarihi ya sani mai suna abla ɗansa ba kawai in dai ba mu ce wasan kwaikwayo na banu amir wa banu hilal su ne suka kirkira suka faɗi ba ba wannan kawai wa amsalihim da ire-iren waɗannan abubuwa a hadisu khurafiya hayaniyar labarai ne kawai wa za a halkusas wai 'yan wa'azin turmi ne suka kirkira da tasjiyatul firag saboda kawai sai amfani da wayar da ko kuma ɗebe mutane kewa wa shagali auqatin nas da shagaltar da lokacin jama'a yanzu wanda yake zuwa silma in ga tambaye shi me yasa yake zuwa silma zai ce maka rage dare ko to wai ana kirkirar irin waɗannan labarai ne saboda a rage mutane dare daidai yake da zuwa silma duk shirme ne kaji abin da muhammad al-hussein kashifil gita ya faɗa cikin littafin shi a shi'a wa usuluha mutum na biyu daga cikin 'yan shi'a wannan za mu zo da martani kan waɗannan maganganu. shine murtadal askari walahu kitaban shi wannan littafi biyu ma ya rubuta fi hazal mawdu akan wannan matsalan yan fihi ma wujud ibn saba wanda a ciki yake kora samuwan ibn saba min al asli cewa kwata kwata ma ba a yi shi ba wa atabiru murtada haza min aksar shi'a al muhdithina ihtimaman bi mas'alati abdullahi ibn saba malai ce wannan malamin shi'a murtadal askari yana daga cikin yan bana bakwai wanda ake ganin yafi kowa zakewa wajen magana da inkarin samuwar ibn saba musamman a cikin alkitabul awwal bi unwan littafin shi na farko mai taken abdullahi ibn saba bahasun haula ma katabahul mu'arrikhun wal mustashrikun iftida'an min al-qarn al-hijri sunan littafin kenan abla dan saba wani bincike ne dangane da abubuwan da malaman tarihi suka rubuta a kan shi da abubuwan da turawan yamma suke bincike suka faɗi tun daga karni na biyu na wannan al'umman har zuwa zamanin shi murtagal askari ya faɗi tattaro ɗannan maganganun ya ta ƙaryatawa ya ta musu zama lahu juz'ul awwal alkitabu sani bi unwan to a littafi na biyu sai zo da taken abdullahi bin saba wa asatirin ukhra abla dan saba da kuma wasu tatsuniyoyin kuma duk a cike ta kawo waɗannan maganganu ta musun hakika to wannan za ka zo ka ji markaɗan da za a yi masa a ƙarshe mutum na uku shine muhammad jawad mugniya wa qad zakara zalika fi taqdimihi li kitabi abdullahi ibn saba wa asatirun ukhra li murtada al-askari shi ya ɗauki littafin murtada askari ne ya dan kare kare da wasu bayanai a ciki shi ya mara mai baya cewa shima yana goyon bayan babu ibn saba juz'in farko shafi na 12 da kitabu tashayya shafi na 18 mala yace wal Allah hadha nafi mai yawa wannan kokarin kore al'amarin ibn saba da suke yi shibuhul jama'i wani aiki ne na taron dangi na me na ƙoƙarin shigo da shubohi da ɓanna cikin al'umma malai ce min kabal ula'ikal bahithin wanda wannan abin ya zo ne daga ɓangaren waɗannan masu bincike na shi'a da shaksiyyati abdullahi ibn saba wanda suke musun samuwa ibn saba malam yana harbin waɗancan da ake danganta ma wa ahalus sunna ne cewa mai yiwa wannan shubuhan da aka haɗa ƙarfi da ƙarfi aka yi haɗin gwiwa tsakaninsu da waɗancan rababbin wanda ake cewa wai ahalus sunna ne malai ce wannan abin ya samu ne daga waɗannan masu bincike na shi'a huwa bi gardin nafi ta'asirin yahudi wannan ana ƙoƙarin kore tasirin yahudanci ne fi a ka'idar shi'a cewa wai ba maganin yahudanci cin irin shi'a wa tabri'atu sahatihim min abdullahi ibn saba kuma suna ƙoƙarin kore abdullahi Dan saba ya kasance daga cikin gayyansu walakin anna lahum zalika ta ya za su yi wannan aikin kowa ne su ƙoƙari suke su kore cewa abdullahi Dan saba ba nasu bane inna nasu ne haka za su haƙura su anshe shi an gano wannan da kyau ko yanzu 'yan neja delta suna da yadda za su kora jontan ba nasu ba ne za a dinda ce yanzu ba su ma san shi ba shi ba ma nasu ba ne an yi ma taron koren shi zai yiwu haka abla sa ba kamar 'yan arewa ne su ce wai su akwai yadda za su waye gari sai ba ruwansu da saddauna ba nasu ba ne ba su ma san shi ba zai yiwu haka abla sa ba a kan shi'a وقد أعجبني مقولتي للدكتور سعد الحاشمي يقول فيها akwai wata 'yar makala na wani babban malami mai suna doktor Sa'ad hashimi wanda ta ban sha'awa a ciki yana cewa wa bi hazihi an naqul wan nusus wadiha al-manqula min kutub al-qaumi kun ga waɗannan 'yan zantattuka da waɗannan nassoshi da suka fito ƙarara wanda aka samo su daga littattafan mutanen zuwa a shi'a tattadihu lana haqiqati shakhsiyyati ibn saba al-yahudi kadai waɗannan sun isa su gamsar da mu cewa akwai wani mutum mai suna abdullahi dan saba al-yahudi da kuma rawan da ya taka wajen kafa wannan addini na shi'anci Malam ya ce wa man ana min shia fi dalik. ya ci gaba da cewa duk wanda ya suka daga cikin malaman shi'a dangane da samuwan ɗansa ba faqad da ana fi kutubihim allati nuqilat la'anati la'anatil a'immatil ma'asumin to yi suka a kan littattafan da suka ba da labarin tsinuwan albarka da malaman su ma'asumai suka rika ma ɗansa ba ku gano wannan ya ya soki manya ne ba ruwan ya zai mace yanzu kaman kai za ka yi sukan abu abdullahi baban abdullahi da littafin ku na da wuri da suka kawo nan bayanin ba da mu kake ba al-ma'asumi ne sai ce me indahum a su ne ma'asumi mu ba a wajenmu ba ala hadal yahudi ibn saba wanda suke bayanin tsinuwa ga wannan ba yahudi dan saba wala yajuzu wala yatasawwaru an takhruj al-anat min al-ma'sum ala al-majhul ba zai yi a ce irin waɗannan hamshakan malaman shi'a a ce wai sun zo suna tsinuwa ga wanda ba su sani ba ko wanda ma ba shi wa kadhalika la yajuzu fi mu'taqadil qaumi takzibil ma'asum kuma a ƙidin yan shi'a bai halatta ba san ma babu a ce wani ya zo ya karyata ma'asumai ko zai yiwu ba zai yiwu ba ka karanta littafin ibn saba haƙiƙatun la khayal ibn saba haƙiƙa ne ba ba ne a shafi na shida nan maganin take yanzu haka za ka je ka samu mutane kawai su abin da ya dame su a zo a yi labari a zo a yi karatu a ta hayaniya kan azumi kan sallah kan rabon gado kan waɗannan abubuwan yanzu su ake buƙatan aje a nemo iliminsu a zo a baje ma mutane kolinsu a gano wannan da kyau yadda wani zai zo ta da kana kanta littafin ibnu saba hakikatin la khayal sai ce dudan me kake kanta wannan me zai maka amfani ba ga amfani shi mun gani yau ba ran da ɗan shi a yi zo daren ma kai mai kokarin rigima kan tsarki da alola za ka yi kare wannan matsala Allah ya kiyaye shi sa duk daren mikiyin da ake musu baka taba jin wanda ya karambani ya ce yana da bukatan ko na minti biya dan tattauna in kuma ka taba ji sai ka faɗa an fahimci wannan da kyau ko ba helkwata muke ba Allah shi taimake mu na uku su ne almuthbituna liwujudi bin saba min almustashriqin akwai orientalist waɗanda su da kan sun tabbatar da waɗancan jahilan da ake danganta zuwa ga ahalus sunna da waɗannan 'yan san zuciya daga cikin 'yan shi'an zamani da suke musu samuwar ibn saba ƙarya suke yi akwai shi mala ya ce ihtammal mustashriqun bi mas'alat abdullahi ibn saba mustashriqun sun ba da kulawa matuƙa game da al'amarin ibn saba wa darasu ma a anhu kuma suka yi ta bincike a kan abin da ya zo daga gare shi wani hannun lasna bi hajjatin ila kiyami misali ha'ulayil haƙidin mala ce mu wallahi ba mu da buƙatun irin waɗannan masu mugun nufi ga addini da isba da shakhsiyyat ibn saba wai sai dan maganin ne za mu tabbatar da ibn saba ba mu amma yunuthabbita shakhsiyyati bidurina za mu iya wannan bisa kokarin mu tabbatar da akwai shi ko ba su walakin تطرقا لذكرهم لذكرهم فقط من باب min bab wannan maganar su ne kawai a bisa babin da ke cewa bayanu annal hikmata zalatal mu'min idan hikima batacciyar dabban mumini ne aina wajadaha fa huwa haqqu biha kun gano wannan da ko kawo misali annabi sai ya samu jawabi daga shedan ne zai ce ayatul kursi tana da falala da daraja amma kalmatu hikima ce kawai zalatul mu'min shine kuma cin da hatta mustashirikun sun tabbatar da akwai abla ɗansa ba sai mu ce kaga lalacewa ya kai lalacewa a ce kai ɗaha hussein wai har mustashirik ya fi kama sanin wai akwai ɗaha hussein akwai wa abla ɗansa ba so da shirimi kama fa'ala abi huraira radiyallahu anhu inda ma ta'allama fadlu sota ayatul kursi min iblis la'ana Allah kamar yadda abu huraira ne san ya koyi ilimin cewa ayatul kursi na da falala daga iblis yana da bukatar iblis ne mene da iblis ga manzan Allah Allah ya tsine ma iblis albarka kanta littafin al-bukhari ma fatih al-bari juz'i na hudu shafi na 487 zuwa 488 don wannan bayanin yake mala ce ibn taymiyyah alladhi ya'tabiru ibn saba awwal man ahadasa al-qawl bil ismati ali ibn taimiyya yana daga cikin malaman farko-farko waɗanda suka fara tabbatar da cewa ai ibn saba shi ya fara ƙirƙirar maganin cewa sayyidina ali masumi ne wa nasti alaihi fil khilafa kuma ibn saba shi ya fara ƙirƙirar cewa wai sayyidina ali shine khalifa da nasti wa annahu arada ifsada dinil islam yayi wannan ne kawai don ya bata addinin musulunci kama da bulus dinin nasara kamar yadda bulus ya bata addinin kiristanci da makirci suke shigo da magana barin kawo muku irinta a cikinku ku gane mutum ne za ku ɗauko shi shi ba kowa ba ne a cikinku sau da wani dalili sai ku sashi ku ce rike waje kaza sai ya tara ku sai ya ruka nuna muku ai babanku ya fi yadda da shi akan kowa ya fi ku sanin kaza ya fi ku kaza tun yana faɗin maganganun kuna jin haushi har sai ku saba da yana faɗi daga nan sai magana ta shige ku a matsayin mai aƙida haka ibnu sabayi haka saba'iyya take an gano wannan da kyau ko haka saba'iyya take na taba kalobalantar wani ɗannan poli ne Ya zo yana son zai gaya man magana ya je ya ji wasu mashirmanta sun faɗa na ce kai ka san mai shago ne a ina ya ce a bakin albani ya ce allah ya ce allah a kasusuwa yake ta faɗi Wa eh, wane da kake maganin shi ka taba jin ko da kuskure la albani ya ambace shi shi fa kuma gaskiya ne fa nace to shikenan ta shiga ci ci mashirmanci kawai saba'iyya ce ta cika haka suke ta kuro menene propaganda irin wannan ai ta kuzuzuta magana ƙarya ce har sai ta gamsu a zuciyanka a matsayin me gaskiya kowa san ƙarya ce ka ce wane ya fi yadda da ni ya fi duk ƙarya ne duk yaddanka ko da kuskure bai taɓa faɗin sunanka ba a kasa ɗin shi da zai tafi ko'ina a duniya ba a san ka ba makaryaci jama kuna fahimtar wannan da kyau ko dole ne wannan mai hankali fai fahimci wannan Allah ya shiryar da mu wani wata magana ne wanda ya kamata ku fahimce ta to shine malam sai yake cewa kamar yadda bulus ya bata addinin kiristanci karanta majmu'ul fatawa na shekul islam Ibn Taimiyya. jamu abdurrahman bin qasim juz'i na hudu shafi na 518 kaza ibn murtada fi kitabihi almaniya wal amal haka ibn Murtala a cikin littafin shi almaniyatu wal amal shafi na 125 wa min mu'asirina mathalan abu zuhra daga cikin malaman zamani akwai abu zuhra alladhi dhakara anna abdullahi ibn saba wanda ya ambaci cewa kun ga wannan takadari abdullahi ɗansa ba huwa ɗagutul akbar shine babban ɗagutu alladhi kana ala ra'asi tawa'ifin na alal islam wanda shine jagoran da suka yi ma musulunci rotse alladhina yukiduna li ahlihi wanda suka rika kaidi ga musulmi wa annahu qala bi raj'ati ali shine ya kirkira aqidan cewa ali zai dawo duniyar nan wa annahu wasiyyu muhammad kuma ya ce wai ne wasiyin annabi Muhammad a ila zalika kuma ya kira mutane akan haka mun gano wani da ku kuma ya ita ce kidan shi'a kuma abu dan ba ya kawo ta wa kazalika min a min a'immatihim daga cikin limaman shi'a alladhina athbatu haqiqata wujud abdullahi ibn Saba wanda suka tabbatar da tabbas akwai Abdullah dan ba akwai ibn abi jadid ibn abi hadid alladhi dhakara annabi saba huwa awwala man azhara al-gulu cewa abdullahi dan saba shine wanda ya fara kirkiran addinin wuce gona da iri fi zaman ali radiyallahu anhu a zamanin sayyidina ali haisu qala fi sharhi nahjul balaga lokacin da yazo sharhi nahjul balaga wannan mutum shi yasa boss ba nahjul balaga yake karanta musu ba ku ga sharhin nahajul balaga dole zai ga maka magana ka ce to shi boss da ke karanta nahajul balaga to amana bai ma san me yake yi ba ga mai sharhin littafin bar mu ji zai ci al khamis a cikin mujalladi na biyar shafi na biyar jinas kenan ko ma nasuhu wa awwalu man jahara bil gulu fi ayyamihi farkon wanda aka fara jin azarbabin zance a bakin shi a zamanin sayyidina ali ay fi ayyami ali ibn abi talib yaqulu wa awwalu man jahara al-gulu fi ayyamihi abdullah ibn farkon wanda ya fara wannan tabargaza shine abdullah dan saba fa qama ilayhi wa huwa yakhutubu yazo masallaci ali na tsaye yana ba sai miƙe ya tsaya gaban sayyidina ali fa qala lahu sai fara ce ma ali anta waje ala yukarriruha ya rika maimaita ta faƙala lahu Aliyu ali ibn abi talib radiyallahu an wailak man ana yace kai can ka waye ni faƙala anta allah sai kai ne allah Kun san na ga muku ya riga ya gama zuba dabbin shi ko yanzu ali ya ja cin da ya riga ya gama dasa yaran shi kawai za a yi yunkura a yi menene kai ta waye kawai misali kai ne ka kama mutane sun yi zamba cikin aminci an aje kudi a wani jaka sun je sun huda ta karkashin kasa sun kwashe ka zo ka gani ka gama yawo a garin nan gaba ɗaya cewa ka kama barayi sai ka tara gayya kana son yi masu iwon barawo nan kuwa sun riga sun me sun kafa wasu forces wanda ba za ka iya ba kana yunkura ka ce ka da ga dadda kaza sai forces din su miga ce karya kake mun gano wannan da kyau ko shine abin da abla dan saba yayi ya riga ya kafa mutanen shi ya zuba masu guban shi sanda ali ya yunkura zai magana kawai sai ji masallacin ya dauka gaba daya shine taron ku na hall ai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace fa amara bi akhadhihi nan da nan sayyidina ali ya ce a kamo shi wa akhadha qaumun kanu ma'ahu ala ra'ayi da kuwa akhadha qaumin da kamo wasu mutanen da suke kan ra'ayin shi an gano wannan to ne walan mara ra'aytul amra amra muna karan a wa da auto kambara ma da shi ozur kalamuhu fi sharhi hajjil balaga wannan magana yana cikin hajjil balaga jama'a haka ake bi a mukurkushe mutane din sun kawo wancan sai mu ce to ya kai da wannan ya kai da wancan na baya ba kawo musu littafai ga ce ai gashi a cikin albidayatu wan nihaya sirar alamin nubala tarihul islam na zahabi ba ka kawo wannan sam littafin za ka ɗauko ka kawo yasa duk maganar da zamu yi da shi a littafin za zamu yi an gano wannan da kyau ko Mala imam ce, Amma imamuhum ni'matullahil aljazairi, amma ɗaya daga cikin bajijjigan malaman shi'a mai sunawa Lahil aljazair ai imamu shi'a Lahil jaza'iri fa yaqulu fi kitabihi al-anwarun nu'maniyya ya faɗa cikin littafin shi mai suna al-anwar an-nu'maniyya al-mujallad thani shafi na 234 ma nassuhu gano ne ko ga abin da ya nassanta wakila ya ce innahu kana yahudiyan shi abla dan saba ba yahudi ne fa aslama sai musulunta ai ibnu saba annahu kana yahudiyan fa aslama wa kana fil yahudiyyatihi sanda yake tsantsan yahudancin shi ya kulu fi yosha ibn nun yana faɗi dangane da yosha dan nun wa fi musa mislu ma qala fi ali irin maganin da yake faɗi kan sayyidi ali yanzu wannan babban malamin shi'a ne da duk wani shi'a duniya yana girmama shi kamar dan izala ne a Najeriya yana girmamawa ko bakar Gumi jama'a kun fahimci wannan da kyau ku idan ikhwani fillah ya ku yan uwana saboda Allah fa inna shakhsiyata abdullahi ibn saba al-yahudi kun ga shakhsiya na abdullahi dan saba al-yahudi haqiqatan tabbas ce wa muthbita tarihiyan kuma tabbataccen abu ne a tarihance bi shahadata immati shi'a dukkanin limaman shi'a sun yarda da wannan alisna a shari'a kama ra'aina min kalamihim kamar yadda mun kawo muku cikin maganganunsu anifan wa min kutubihim al-mu'tamida da kuma littattafansu abun dogaro fala ya'ti ahadun min a'immatihim al-mu'asirin ba wanda daga cikin yan bana bakwai daga cikin malaman su wanda zai zo al'ana a yanzu wa yunkiru wujuda hadhihi shakhsiyati al-yahudiyya yace wai zai inkarin wannan yahudanci da wannan shakhsiya na wannan ba yahude al-khabitha wanda yake mugu allati assasat mu'taqadin shi'a al-imamiyya wanda shine wanda ya kirkire wannan muguwar aqida ta shi'anci ba wanda zai zo wannan musun walantana wai bakinmu ya furta abin da yake fade ko kunnun mai saurari abin da yake fade ballantana zuciyarmu ta kudurce kuna gano wannan da kyau ku tabbas ne a ɗansa ba kun ji manyan imamansu har tsinewa suke yi manyan malaman tarihi na rijal sun kawo minji manyan malaman su irin su ni'matullahi jazairi sun kawo ba wani jahilin ahalus sunna ko wanda ake kididdige ma ahalus sunna cikin gayyen da babu ruwansu da shi da kuma malaman shi'a na zamani da suka ji duka a baki an masu jini da majina sun rasa ansan da za su bada ta ce wai babu shi ba za mu dauki maganar su ƙarya suke riban da muka samu cikin wannan bayanai baki ɗaya shine mun tabbatar da akwai abdullahi dan saba al-yahudi Allah ya kai mu ranar alhamis mai zuwa bayani daga nan zai fara wani makirci ya fara daga ina ya faro wane da wa suka taimaka mashi wani cikas ya samu ya yi gyara cikas ɗin akwai wani mutum ɗaya da zai zama musu matsala wani mataki suka ɗauka wajen kau da shi akwai tarihin da muka karanta da ku na wani kwamanda da ya jagoranci yakan afirka kun gano nan da kyau ko za ku zo ku ji a cikin wannan tarihin akwai wani mutum ɗaya da sai da su gafiki su gaya ma abla ɗansa ba in yana son a yi nasara sai an kau da shi sannan a yi nasara ana kau da shi kuma aka yi nasara za ku zo za ku ji ko menene sai ku riga aunawa da tafiyanku na yau wai akwai matsaloli irin wannan kuma ya aka yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa albarka cikin abubuwan da muke yi ya tabbatar da digadigan mu kan imani da abin da ya saukar mu annabin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum